masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin nan dan Allah mu so ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tashar ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shagalin guna da sakuna tare da kuma neman ku rahotanni da haɗin gudumin su masu ran ga cikakkun rahotannin babbar kotun tarayya mai zama a jihar kanan dabo ta bayyana cewa tana da hurumin sauran karar sarkin sarki na goma sha biyar watakan alhaji aminu ado bayero mai shari'a liman muhammad shi ya yanke wannan hukunci a shari'a sarautar kano a ta na yau alhamis wanda ya daidai da sha uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu sarkin dawaki babba aminu babba babba dan agundi shi ya shigar da kara gaban kwaliya kan tauye hakkin sarki aminu ado bayero kamar yadda a gidan tv na channel tv ya rawaito A zalika lauyoyin sarkin kano na sha biyar sun ce an keta hakkin mai martaba na zama ɗan ƙasa wajen shida shi daga karagar mulki waɗanda suka kare gwamnati sun faɗa wa babban kotun tarayya cewa sarauta ba haƙƙi ba Nga ba ce da kuma aka yi wa basaraken lauyan da ya tsaya wa gwamnati ya ce lokacin da aka shigar da ƙarar Amina ado bayero ya rasa rawaninsa na sarkin kano kamar yadda aka ji dai gwamnati da masarautar kano ta buƙaci a yi fatali da karar inda ya ce babu dalilin sauran amina ado bayaro sai dai kuma masu mu an tabbatar da cewa dai dukkanin wannan abubuwa da suke faruwa a halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da fafatawa yayin da gwamnati ta tabbatar da cewa tana da haƙƙi akan dukkanin wannan abubuwa da suke faruwa to kamar yadda abubuwan kuma suka kasance dai kamar yadda muka kawo muku rahoton tun ɗazu a kan yanayin yadda abubuwa ke kasancewa mai shari'a da liman Muhammad na barkotun ya yake hukunci ne inda ya tabbatar da cewa wannan hukuncin ya bai wa sarki Aminu Aduba damar ta halaccin tsige shi a kotu. Wannan hukuncin ya biyo bayan umarnin da wata babbar kotun jihar Kano ta bayan na sauya na sauya tsige sarki Aminu Aduba da sarakuna guda hudu wanda aka tuɓe hukuncin mai shari'a muhammad ya tabbatar da cewa shari'ar sarki aminu za ta iya ci gaba da gudana wanda ke nuna dambarwar shari'ar a kan shugabancin masarautar kano bai kare ba tun da farko dai babbar kotun tarayya ta ba da umarnin wucin gadi na hana gwamnatin jihar kano aiwatar da dokar masarautar jihar ta shekara ta 2024 wanda kai tsaye aka tsige aminu ado baro da tsige shi da kuma yada muhammad sunusi na biyu a matsayin sarki na kano na sha shida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 don mu ma hakan ne ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna a tare da kuma ne muku rahotanni da haɗin domin su masu tsaron mu za mu so dai mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode kuma na jiran sakon naku a sha mu ta kwana wato comment ubangiji Allah